لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا يا رب العالمين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي bayan haka yan uwa ina mana gaisuwa ta addinin musulunci wato assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh barkanmu da sake gamuwa da juna a wannan yammaci mai tarin albarka na ranar Laraba wanda ya dace da goma ga watan Ramadan shekara ta 1440 bayan hijirar manzo sallallahu alaihi wa alihi wa sallama daga Makka zuwa Madina kuma ita ce rana ta 15 a wata na biyar shekara ta 2019 bayan miladiyar Annabi Isa a wannan majalisi namu mai albarka inda muka saba karatu a cikin tafsirin Alkur'ani mai girma a wannan masallaci na masjidu ahlul bait was sahaba dake kan titin Hausawa a cikin wada jihar Kaduna muna roƙon Allah ta'ala ya ƙara wannan gari tsari da kariya da albarka da kuma rabuwar garuruwan musulmi a darasin da ya gabata idan ƴan kwa suna biye da mu mun tsane ƙarshen aya ta biyu a cikin wannan sura mai tarin albarka suratul ma'ida wanda hakan yake nuni da cewa za mu tashi farkon aya ta uku a cikin surar amma kafin haka za mu ƙara maimaita ita dai aya ta biyu din domin mu kalkale gabobin da mu gama tafsiri a kansu ba kafin karanta ayoyin da za mu fassara akwai takardar tambayoyi da aka turo mai tambaya ta farko yana cewa malam ina son a yi min ƙarin bayani dangane da karatun da aka yi magana a kan riba malam wani ne ya kawo min kaya na siya amma a lokacin ban da kuɗi har muka yi ciniki muka daidaita sai da muka gama sai na ce masa ban da kuɗi sai dai ya bari har in dawo daga kasuwa sai in bashi kuɗin sai na je kasuwa na je na samu kuɗin na kawo masa shi kuma ya ban min kayan balan wannan riba ta shiga ciki ko kuma ba ta shiga ba a yana so ya ji cewa wannan mu'amalar su shin riban nasi ta shiga ciki ko kuma ba ta shiga ba riba ta jinkiri ta shiga ciki ko ba ta shiga ba riba ta jinkiri tana shiga cikin mu'amala ce ta kuɗi da kuɗi ina fata mun gane wannan amma mu'amala ta kaya da kaya ko kuma kaya da kuɗi wannan riba ta jinkiri ba ta shiga cikinsu mana kai ne wanda kake da kuɗi za ka sai kaya a hannun mutum ko kuma mutumin yana da kaya yake so ya siyar maka saboda haka sai ya kawo maka kayan kuka ciniki kuka gama amma ba ka da kuɗin da za ka bashi a take a wajen sai bayan wani lokaci ya zo ya karɓi kuɗinsa wannan ya halatta ya zaman kun dora cinikin ku kenan akan bashi ka daidai abinda za ku yi a wannan lokacin Ɗaya daga cikin biyu ne ko dai ku yi rubutu ta hanyar ku gayyato wani ya rubuta muku ku sanya shaidu guda biyu maza in ba a samu shaidu guda biyu maza ba a samu ɗaya namiji ɗaya mace wato bi mata su ba da shaida saboda haka sai a rubuta daga ranar da ka bashi kudinsa shikenan sai a yaga wannan takarda ta rubutu an warware shine abinda Allah ta'ala ya ce ya ayyuhallazina amanu idza tadayantum bidainin ila ajalin musamman faktubu ku rubuta shi wal yaktub bainakum katibun bil adl wala ya'ba katibun ay yaktuba kama 'allamahu Allah falyaktub wal yumlil alladhi alayhi al haqq wal yattaqillaha rabbah wala yabkhas minhu shay'a har zuwa abubuwan da ayoyin ta wato ayoyin ayoyin ayat ta ambata dangane da hukunce-hukuncen bayar da bashi a cikin ciniki ko kuma ya zamanto <coughs> kuna cikin halin tafiya ne saboda haka babu yanda za ku rubuta to a na lokacin sai ka karbi kayansa ka bashi wani abu na jingina kamar yadda Allah ta'ala ya ce wa in kuntum ala safarin wa lam tajidu katiban farihanun Makbuba, in kuna kan hanyar tafiya ku samu abin rubutu ba ko mai muku rubutu to farihanun Makbuba sai a karbi wani abu na jingina a madadin wannan rubutu din dan gudun kada kun gama ciniki ka karbi kayansa kafin ka biya shi babu rubutu ka fada ka mutu iyalansa su zo neman haƙƙi ko shi ya zo neman haƙƙi wajen iyalanka iyalanka su ce ba su san da wannan labarin ba ko shi ka karbi kayansa ya faɗi ya mutu kai kuma ka kasa mayarwa da iyalansa haƙƙinsu su zo neman haƙƙi ka ce ba ka san da wannan labarin ba don babu wannan idan ya kama tsakanin kuɗi da kaya kenan amma idan tsakanin kuɗi da kuɗi ne to wajibi ne a yi shi a nan take an yatimma taqadudu fi majlisin waɗi wato a yi shi yadan biyadan hannun karɓa hannun bayarwa wannan shine ka'idar in ya zamanto kuɗi da kuɗi ne amma in kuɗi da kaya ne babu laifi dan an samu jinkiri a tsakani shi kuma wanda ya rubuto takarda doguwa wanda yake so a ja hankali akan irin mutanen da su ba sa zuwa su ji karatu kadai ne suna bibiyar malamai ne su ji wani abu da malamai za su faɗa wanda ya saba su zo su kacin mutuncin malamai akan wannan ko shakka babu wannan fitina muna cikin ta a wannan lokacin saboda haka za ka ga akwai matasa suna nan waɗanda su ba suna sauraron karatun malam wane ba don su amfana da abin da yake karantarwa in zai shekara goma yana karantar da abin da yake shine gaskiya jan hankalin mutane da ɗora su akan gaskiya ba su damu da wasan ba babu abin da ya shafe su amma yau da zai taɓa wani abu na cikin ra'ayinsu komai ƙanƙantarsa sa yanzu sai a fito a zagi malaman a ci mutuncinsu akwai dalilai da dama da suka kawo irin wannan matsala a cikin al'umma a wannan lokacin yana daga cikin dalilin da ya kawo wannan matsala a cikin al'umma shine yadda malaman suka bayar da kofa zuwa ga ɗalibai ɗin saboda neman shuhura ko neman ka tara mutane ko son ka gaya wa ɗalibi menene zai dace da zuciyarsa ko son ka zuga ɗalibi ka faɗa abin da zai zo dole ya maka kabbara saboda haka sai a ce malam wani ai ba dama ne duk lokacin da kaji galibi ɗalibai suna cewa malam wani ba dama ne to abin suke so yake gaya musu ziga sai ke yi akan abin suke so saboda haka sai zamanto a madadin malaman su zamanto su suke jagorantar ɗaliban sai ya zamanto ɗaliban ne suke jagorantar malaman har ma wani lokaci malami yana ɗari ɗari ya faɗi magana saboda kada ɗalibansa su tarwatse kada su yi masa tawaye kada su daina ganin mutuncinsa kada su daina zuwa cin karatunsa wannan ya haifar da matsala dalili na biyu da ya haifar da irin waɗannan matsaloli ɗin shine yadda wato ainihin jagorori na siyasa suke birkita hankali na matasa akan malamai ɗin saboda haka suna nuna wa. matasa cewar ita wannan harka ta siyasa da wannan harka ta shugabanci ta wasu mutaci ne ce na daban su malamai abin da aka san su kawai su shiga masallaci su bada sallah su jawo karatun fiqh su fassara yadda ake alwala su jawo karatun fiqh su fassara yadda ake wanka su jawo karatun fiqh su koya mutane sallah abin da aka san malamai da shi kenan amma siyasa a bar 'yan iska su shiga siyasa a bar tantiran jahilai din da idan aka sa su su karanta Fatiha ba za su karanta daidai ba a bar tantiran jahilan da idan suka kama alam na shara za su ringa mata karatun hawan kawara saboda haka waɗannan su su ne ya kamata a ringa gani a cikin siyasa amma malamin da ya iya karanta alqur'ani malamin da ya iya karanta sunnar annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama sai ka jana cewa wai bai kamata ya sa bakin a cikin siyasa ba ai malam wanda bai kamata ya magana akan siyasa ba in kai magana akan siyasa kai yabu wani sai a ce eh shi ma dan jam'iyya ne ya zama honorable kuma babu waɗanda suke faɗar wannan in ba ɗaliban malaman ba galibin waɗanda suke cin mutuncin malaman su sune ɗaliban ahlus sunna saboda malaman ahlus sunna sune masu koyarwa sune masu karantarwa sune masu ɗora mutane akan gaskiya saboda haka su kuma ɗaliban su suke zagin malamai din ba dama kai magana akan siyasa sai a ce eh, ka zama honorable wani har sai ya zamanto martabar dan siyasa tafi martabar malami yau da malami zai magana akan kuskuren wani ɗan siyasa to su ne za su fito su caccake shi su ci mutuncinsa saboda suna ganin wannan ya fi malamin zamantowa gora bayan ita kanta wannan siyasa ɗin, siyasa ce ta musulunci daga baya ne aka zo aka lalata ta aka dimokuraɗiyantar da ita amma asalin kalmar siyasa ɗin duk duniya ba duk shinarin da zaka je ka same ta sai duk shinarin larabci kalmar siyasa kalma ce ta larabci baka da amsar ta baka da fassarar ta a kasar Hausa in kuma kana da fassarar kalmar siyasa a Hausance fassara min ita inji kalma ce ta larabci manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya gaya mana cewa kanat banu isra'il tasusuhumul anbiya banu isra'ila 'yan siyasarsu waɗanda suke jagorantarsu su sune annabawansu kaga shi kenan asalin kalmar siyasa din da jagoranci din a wajen wa aka san su a wajen annabawa su ne jagorori su ne masu bada sallah kuma su ne masu hukunci haka Allah ta'ala yace inna anzalna at-taurata fiha hudan wa nur yahkumu bi annabiyuna allazina aslamu lil ladina hadu ashe littafin at-taura shine tsarin mulki da ubangiji ta'ala ya saukar wa annabawan banu isra'ila su yi hukunci ga al'ummarsu haka littafin alkurani shine tsarin mulki da ubangiji ta'ala ya saukar wa al'ummar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama dan yayi hukunci zuwa ga wannan al'umma shi sa Allah ta'ala ya faɗa a ayar da muka karanta a bara a cikin suratul nisa Allah subhanahu wa ta'ala ya gaya wa annabinsa sallallahu alaihi wa alihi wa sallama mun saukar maka da wannan littafi ne na alqur'ani litahkuma bainan nas bima araka dan kai hukunci tsakanin mutane bima araka cikin irin abin da Allah ya nusantar da kai ya ilmantar da kai na alqur'ani to daga baya sai aka zo aka kwace demokradiya din sai aka ce wanda zai demokradiya sai an samu tsohon dan daba sai an samu wani tsohon goji sai an samu wani tsohon bakauye sai an samu wani tsohon mara kunya wanda zai jagoranci matasa ya ba su kwaya ya birkice tunaninsu ya birkice hankalinsu zai nuna musu kowa ba ya da mutunci in ba shi kaɗai ba shi kaɗai ne jagora na gaskiya duk wani ba shi ba ɗan iska ne saboda haka sai zamanto an koya matasa ɗin zagin kowa da kowa har malamai malami Allah ya masa baiwa ubangiji mai girma ɗaukaka ya gaya mana a ayoyin da ke cikin suratu eh, wa ayoyin da ke farkon suratu Ali Imran da ya tashi ba da shi da cewa shi ya kamata a bautawa ya gaya mana shi Allah ya shaida mala'iku sun shaida haka kuma ma'abota ilimi sun shaida shahida Allahu annahu la ilaha illa mala'ikatu wa ulul ilmi qa'iman bil qisti la ilaha al hakim ibn kasir ce a cikin nan wajen akwai falala ta malami duk wani ba malami ba bai samu wannan matsayin ba bai samu wannan martaba din ba haka a bangaren tsoron Allah Allah ta'ala ya bada shi da cewa waɗanda suka kowa jin tsoron Allah su ne malamai inna ma yakhsha Allah min ibadihi al-ulama waɗanda suka fi kowa jin tsoron ubangiji mai girma ɗaukaka su ne malamai to amma yau sai a samu wani tantirin jahili da fatihar sallah ba zai iya karantawa ba wani ya fi mutunta shi akan malamin da ya haddace alqur'ani akan malamin da ya san sunnar annabi sallallahu alaihi wa sallama akan malamin da yake limancin juma'a malamin da yake ba mutane salawatul khams malamin da yake daura aure malamin da yake kaza malamin da yake kaza sai abu mutunta wannan fiye da shi sannan kuma al'amura ya taso sai a zo wajen malami in wata ta taso sai kai za a bugo waya malam me hukuncin kaza ko kai za a rubuto wa takarda me hukuncin kaza in kana yin ikadin wancan jagoran na siyasa ya fi malami ka kai masa tambayar mana ka ji kwaba in daurin aure ya tashi sai a ce masallacin malami za a zo a daura da dan siyasa da wanda ba dan siyasa ba zo masallacin malami zai zo ya daura in ma bai zo masallacin ka ba ya daura ya daura a gidansa ka tambaye shi uwa ni matar ubala a ina aka daura aurenta dole a masallacin malamin nan aka daura aure saboda haka ya uwa dole mu sa tsoron Allah a cikin dukkanin al'amuran dole mu darajta malaman mu dole mu mutunta malaman mu dole mu kimanta malaman mu idan muna so mu ga albarka a cikin rayuwar mu domin malamai su ne jagororin da suke hada mu tsakanin mu da ubangiji mu mai girma daukaka suke koya mana yanda za mu gama da ubangiji ta'ala lami za mu hadu da ubangiji ta'ala lami lafiya mu gama da duniyar nan lafiya wannan shine aikin malamai saboda haka ya ce ai nasiha ina ganin nasiha ta kai aiko ba ma iya nasiha ba har fada fada nayi a ciki to rago tambayoyin naga za su dan ja mana lokaci da yawa sai mu dan yi hakuri da su sai gobe insha Allah ta'ala za mu tashi farkon aya ta biyu a cikin wannan sura mai tarin albarka suratul maida fadin Allah ta'ala ya ayyuhallazina amanu la tuhillu sha'airallah أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا لا تحلوا شعائر الله ولا الشهر الحرام لا تحلوا شعائر الله ولا الشهر الحرام ولا الهدي ولا القلائد ولا الهدي ولا القلائد ولا آمين البيت الحرام يبتغون فضلاً يبتغون فضلا من ربهم ورضوانا وإذا عللتم فاصطادوا ولا يجرمنكم شنآن قوم أن صدوكم عن المسجد الحرام أن تعتدوا وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان واتقوا الله إن الله شديد العقاب الله تعالى يا أيها الذين آمنوا يا قوة لسكي إيماني جدوكوكم أبنجي مجرمات أو فكا لا تحلوا شعائر الله kada ku ringa halatta ma kanku yin sakaci da dokokin Ubangiji mai girma ɗaukaka. A jiya muka ce lafazin sha'air din jam'i ne na kalmar sha'ira idan aka ce sha'ira kuma ana nufin alama daga cikin alamomin da ubangiji ta'ala ya sanya a bauta masa dukkanin wani abu wanda yake na ibada ne Allah ta'ala yakan kira shi da suna sha'ira jam'in sa shine sha'airallah wato alamomi na bautar ubangiji mai girma daukaka wala shahrul haram kada ku halatta ma ku yin sakaci akan watannin ubangiji mai girma daukaka masu alfarma duk irin abubuwan da Allah ta'ala ya haramta muku aikatawa a cikin watanni masu alfarma to ku kiyaye wannan alfarmar waɗannan watanni kada ku aikata waɗannan abubuwa ɗin walal hadiya kada ku halatta wa kanku yin sakaci da hadaya walal qala'ida kada ku halatta wa kanku zalunta ko ta'addanci ga dabbobin da aka ware su domin ai hadaya da su aka sanya musu alama a jikinsu wanda mai su yake nuni a kan cewa ya ware wannan dabba ɗin domin ya yi hadaya da ita shine ma'anar alƙala'i ɗin kamar yadda jiya muka faɗa da zance a kai. wala amin albayt alharam kada kuma ku halatta wa kanku wato yaƙa ko zakkewa waɗanda suka nufaci ɗakin ubangiji mai girma ɗaukaka da niyyar yin aikin haji ko umara ku cutar da su kada ku aikata haka domin sun fito ne yabtaguna fadlan min rabbihim wa ridwana suna masu neman falala daga wajen ubangijinsu mai girma fuka wasu daga cikin malamai suka fassara kalmar falala a cikin gabar ayar da cewa shine irin addu'o'i da suke da abubuwa na bukatunsu da suke roka a wajen Allah kaga wannan ya zamanto falala kenan wa ridwana kuma sai zamanto irin gafara da suke roƙa a wajen ubangiji mai girma ɗaukaka da yadda suke addu'a Allah ta'ala ya gafarta musu ya yadda da su ya ɗaukaka matsayinsu da darajarsu wannan shine ma'anar wa ridwanan din kenan suna masu neman yardar ubangiji mai girma ɗaukaka wa iza halartun fasadu Allah ta'ala ya ce idan kuka yi tahalluli ma'ana kuka cire ihrami daga jikinku bayan kun gama aikin haji ko bayan kun gama umara fasdalu babu laifi kwa iya zuwa ku yi farauta Allah ta'ala ya halatta muku farauta amma farautar da za ku yi ta ba a fadin garin Makka ba sai dai a wajen garin Makka domin garin Makka dukkanin su harami ne kuma manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya bayyana a cikin hadisi cewa al kullaha haramun wato garin makka dukkanin ta harami ne a wani hadisin kuma wanzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya bayyana mana cewa shi garin makka la yuqtalu sayduha duk wani abin farauta da ka gani a cikin garin makka ba za ka farauce shi ba ba za ka kashe shi ba wannan shine ma'anar wa iza alaltum fasdadu wa la yajrimannakum shana'anu qawmin Allah ta'ala yace kada kiyayyar ku da wasu mutane ta ja ku an saddukun anil masjidil haram saboda sun taskace ku ga barin shiga masallacin Allah mai alfarma an ta'ata duku ce za ku yi musu ta'addanci kamar wannan wata tarbiyya ce ubangiji mai girma ɗaukaka yake ba wa sahabban annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama bayan irin abin da ya faru da su lokacin da suka zo za su shiga cikin garin makka Qurayshawa suka hana su shiga cikin garin Bakka. manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama a cikin shekara ta takwas bayan hijira ya zo dan ya shiga garin Bakka dan yin aikin haji da umra saboda haka sai ya aika sayyidina Usman ibn Affan Allah ya ƙara masa yadda kafin aika sayyidina Usman sai da aka duba aka tace aka ga waye cancanta a tura wani ce a tura wani wasu suka proposal a tura wani karshe dai sai aka ga babu wanda ya fi cancanta a tura irin sayyidina Usman zunnurain ma'abocin haske guda biyu surukin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ribi biyu ko ribi uku dan ya auri yar manzon Allah annabi sallallahu alaihi wasallama bayan rasuwarta ya ƙara aura masa wata bayan rasuwarta manzon Allah ya ce da akwai ragowar matashiyar mace a gidana da na ƙara masa na ji dadin zama shine gari ba na saba ba ashe na Usman ya iya rike yayan manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama saboda haka sai aka tura shi aka ce je ya shiga cikin garin Makka na farko na Usman dama kafin ya bar maka ga wurtaccen mai kuɗi ne hannunsa kuma abu ɗaya yake ba wanda bai wa alfarma a garin Makka ba ya ba wani jari ya taimaka wani ya biya wani kuɗin asibiti yayi kaza yayi kaza yayi kaza saboda haka abu na biyu kuma an yi kasuwanci da dukiyarsa abu na uku gashi dan dangi ne abu na hudu ya fito daga gidan banu umayya a lokacin kuma banu umayya su suke mulki a garin makka wa zai taba saraki dan sarki wa ya isa ya kai hari ga wanda yake ya fito daga gidan sarauta saboda haka sai aka ce a tura shi bayan an tura shi ya shiga kwana daya kwana biyu kwana uku bai fito ba sai aka ringa yawo ya da kila wa rumo ya ringa yawo a cikin al'umma ai mutanen makka sun kashe sayyidina usman mutanen maka sun kashe sayyidina usman manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya tara sahabbai ya wane ne wanda zai ba da fansar jinin sa domin sayyidina usman gaba ɗaya duniyar musulunci manzo Allah ya nemi su da fansar jikinsu saboda sayyidina usman sahabbai suka ce mun ji mun bi abin da ka faɗa ya ma'aikin Allah manzo Allah ya buɗe hannunsa gaba ɗaya suka yi wa manzo Allah mubaya'a dan su shiga cikin garin Makka sai an kwato jinin Sayyidina Usman Allah ta'ala ya saukar da aya su kutum da guda yana yaban wannan aiki na kishin Sayyidina Usman laqad radiyallahu anil mu'minin idh yubayi'unaka tahta shajara Allah ta'ala yace tabbas kaga sai ya bude harafin farko da lamun laqad radiyallahu lamun din da ke ciki suka ce lamun kasamiya ce wato lamun rantsuwa ce kadirin zancen wallahi qad radiyallahu anil mu'minin sannan sai Allah ya kawo harafin qad wanda harfu taukidin ne duk inda ka ganshi ya biyo bayan fi'ili ne domin ya karfafa aiki din wal fi'lu ma yadkhulu qad wasinu alaihi mithla bana aw yabinu saboda haka sai Allah ya kawo harafi na qad dan ya tabbatar da aikin su ya yadda da shi sannan sai ka kalmar riba da siga ta fi'ili madi allazi yadullu ala husuli amalin fi zamanin ladhi maza. Hmm. wanda yake nuna tuni Allah ya riga ya yarda da kaki da kaso yayi samjin akan takaddar Yadda su laqad rabbiyallahu sai ce anil mu'minin dangane da waɗannan mummunan sai a samu wani ɗan ƙauye wala Allah daga zariya wala Allah daga Kafancan wala Allah daga Batsari yace to ai mummunai aka ce mu ma muna cikin mummunai sai Allah ta'ala yace a'a ba kowane mumini ba ba kowane karan kadamiya ba ba kowane mai da'awar imani ba sai Allah ya sifayin yace iz ta haka shajara waɗanda suka yi maka mubayi'a a ƙarƙashin bishiya kana jin wannan santar din na bayi yubayi'una ka tahta shajara ka san baka ciki ubanka ma baya ciki ina fata mun gane wannan saboda haka sai ubangiji ta'ala ya yarda su bayan duk sun gama mubaya'a kuma Allah ta'ala ya dora hannunsa ya ce yadullahi fawqa aydihim shi ma Allah ya dora hannunsa yayi mubaya'a akan jinin sayyidina Usman ya kaji a ranka dan bakin ciki mutu bi ghaizikum Usman din da kake zagi shi Allah yayi wa haka irin abin da mata suke cewa dan bakin ciki sai ka mutu ba a ja da sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama a zauna lafiya kai ba ma sahabbai ba mummunai da suka rike ubangiji mai girma daukaka in ka ce zaka yaki da su sai Allah yayi fata fata da kai bisa ka'idar fadin ubangiji mai girma daukaka man adali waliyan faqad azantuhu bil haqq ba wani mumini da aka taba tunkara a tarihi aka ce za a ci mutuncinsa ko za a ga ƙarshen sa face sai Allah ya fatattaka wanda yake so ya ga ƙarshen wannan mumini din ku kalla ku gani me kuka tanada me kuka rike menene matsayin ku nan nan shugaban ƙasa gaskiya kada yake da ita abin da yake takama da ita kenan amma da kuka ce za ku yi karo da ita ya kuka ji karan ya labari yake tambayi kwai ya karansa da dutse tambayi waro ya karansa da soja ina fata mun gane wannan saboda haka ka rike Allah ka zauna lafiya shine abinda ubangiji ta'ala yake faɗa a nan wajen bayan duk abinda ya faru ya faru bayan an dawo an yi sulhu da biya mazala ya koma madina bayan shekara biyu ya dawo zai taho garin makka a kan hanyarsa ta zuwa garin makka wasu sahabbai suka shigo da niyyar in an zo sai an yi tabbata da makka shine Allah ya saukar da wannan aya wala yajrimannakum shana'an qaumin an saddukum anil masjidil haram an ta'tadu kada ku ga wasu mutane waɗanda suka hana ku shiga ɗakin Allah mai alfarma su sa ku yi ta'addanci a cikin garin Makka daga nan sahabbai suka ajiye makamansu shi yasa lokacin da manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya shiga cikin garin Makka bayan ya buɗe Makka ya shiga Ka'aba ya rugurguza duk kan da ke cikin Ka'aba ya ce ja'al haqqu wa zahaqal batil wa ma yuqdilu al batil wa ma yu'id innal batila kana zahuqa bayan duk ya kakkarya gumakan da suke cikin garin makka sai tattaro ƙuraishawa gaba ɗayansu yau ga ƙuraishawa sun zo sun durfana a gaban manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ba za su in annabi ya ga dama duk zai iya musu hukuncin kisa in annabi ya ga dama duk zai iya sa mai da su bayi in annabi ya ga dama duk zai iya fatattakar su daga cikin garin amma sai ya tambaye su ce ya ma'ashar quraish ma an anni fa'ilun bikum ya ku taron quraishawa me kuke tsammanin zan yi muku me kuke tsammanin zan aikata muku suka buɗi baki suka ce ai babu abin da muke tsammani zaka aikata mana illa khairan ba abin da muke tsammani in ba alkhairi ba antal karim wa ibn akid antal karim wa bunu akhul karim dama kai mai karamci ne mahaifinka ma mai karamci ne kun san mai karamci ne kuka fitar da shi daga cikin garin makka kun san mai karamci ne kuka kiransa kuke kiransa da suna sahib kuke kiransa da suna majnun majnun ya taɓa yin karamci sha'ir ya taɓa zama mai karamci sahir ya taɓa zaman mai karamci sai a yau ne kuke cewa mai karamci manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya kalle su yace da su to zan gaya muku irin abin da ɗan uwana annabi Yusuf ya gaya wa ‘yan uwansa, La tasriba alaikumul yawm izhabu wa antum tulaqa. Daka daga yanzu ba ku da wani ragowar aini na yafe muku, ku tafi kowa ya kama gabansa na yafe muku. dama haka annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama yake mai jin kai mai rahama a tsaifa ma da aka tare shi me yace ba su san cewa ni annabi bane ba Allahumma Allahumma hadi qaumi fa innahum la ya'lamun Umar dan Khattab yace da wallahi na shigo cikin garin Makka da zuciyar da na riki wasu daga ciki sai na more amma manzo yana cewa la tasriba alaikumul yawm izhabu wa antum tulaqa yace sai na janye kuduri na na zubar da makamai na dan na san me gama ta gama ina fata mun gane wannan dan na san me alfarma ya gama alfarma me karamci ya gama yin karamci me kyauta ya gama yin kyauta hadzal habibu alladhi fi madhi sharhun wa zikruhu tayyibun fi masma'i wa fami هذا أبو القاسم المختار من مضر غر عليه بالنبوة خاتم صلى الله عليه وسلم هذا لا يجمع موسى الفرما وبنجي تعالى يشي ولا يجرمنكم شنآن قوم أن صدوكم عن المسجد الحرام سبونا سنهنا كو شقا مسلاتين الله مي الفرما أن تعتدوك شي ذاكو يتأدنش wata'awanu alal birri wat taqwa kuma ku ringa taimakekeniyar junanku alal birri bisa ga da'a idan aka ce albirru ana nufin ɗa'a kiyaye dokokin ubangiji mai girma ɗaukaka wannan shine albirru ɗin, wanda wanda yake yin ɗa'a ko yake kiyaye dokokin ubangiji mai girma ɗaukaka a harshen larabci ana kiran shi da suna albarru ko a kira shi da suna albarru jam'insa shine al-abrar innal abrara lafi na'im wa innal fujjara lafi jahim Allah ta'ala ka kare mu ubangiji ta'ala ya ce wattaqwa ku taimaka wa junanku cikin abin da zai haɓaka tsoron Allah a cikin zuciyarku wala ta'awanu alal ithm kada ku ringa taimakon junanku akan sako wal udwan da ƙetaren iyaka take dokokin ubangiji mai girma ɗaukaka duk abokin da zai jaka zuwa ga zunubi kada ka bi shi duk aikin da idan ka taimaka za a saba wa Allah a cikin sa kada ka sa hannunka a ciki wattaqullah ku ji tsoron ubangiji mai girma ɗaukaka inna Allah shadidul iqab ku sani cewa tabbas ubangiji mai girma ɗaukaka mai tsananin hukuma ne aya ta gaba Allah ya ce حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به وما أهل لغير الله به والمنخنقة والموقودة والمتردية والمتردية والنطيحة وما أكل السبع إلا ما ذكيتم وما ذبح على النصب وما ذبح على النصب وأن تستقسموا بالأزلام ذلكم فسق اليوم يئس الذين كفروا من دينكم فلا تخشوهم واخشون اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا فمن اضطر فر في مخمصة غير متجانف لإثم فإن الله غفور رحيم وبنجد تعالى شيء حرمت عليكم الميتة وبنجد تعالى يا حرم تامكو شن أبن ديك موش دام أفرقون ونن آية وبنجد تعالى شيء يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود أحلت لكم بهيمة الأنعام سيتي إلا ما يتلى عليكم sai dai fa da nan gaba kaɗan za a karantar da ku hukuncinsa da za a karantar da ku hukuncinsa shine abinda wannan aya za ta yi magana akwai dangin nau'o'in dabbobi da ya haramta a gare ku kuci dabba ta farko ita ce wacce ta yi mushe ma'ana ajali ya ce ta ba tare da an yanka ta ba wani dalili daga cikin dalilai ya sa ta mutu haka kurin a wayi gari kwananta ya kare a ga tayi mushe ko ko ta je ta ci wata guba ta yi mushe ta mutu wannan ita ce almaita a cikin dabba to wannan haramun je a gare ku da ku ci ta kowace dabba idan ta yi mushe ta gida ko ta daji haramun ne ku ci ta shine ma'anar mat alaikumul maitatu hakika an haramta muku wato mushe an haramta mushe a kanku abinda ake nufi da an haramta mushe a kanku an hana ku mu'amala da wannan mushe din an hana ku ku ci wannan mushe din har ila yau idan muka kula ubangiji mai girma ɗaukaka ya kawo lafazi na taharim ɗin da siga ta fi'ili madi mabaniyun lil majhul fi'ilin da aka gina shi ba a ambaci wanda ya aikin ba to inda za a tambaye ka a ce wane ne wanda ya haramta kai wa ka ce a matsayin amsa ubangiji ta'ala dan ba wanda yake da ikon halattawa ko haramtawa in ba ubangiji mai girma ɗaukaka ba duk wanda zai zo ya ce muku na halatta muku kaza mutukar ba nasi bane daga alqur'ani ko daga sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ko ya ce na haramta muku kaza mutukar ba alqur'ani ya karanto ba ba a sunnar manzon Allah ya leko ba to wannan ku dauki harshen sa ce ne na makaryata tantirin makaryaci ne da nassin alqur'ani wala taqulu lima tasifu alsinatukum alkadhiba hadha haram hadha halalun wa hadha haram litaftaru ala Allah Allah ta'ala ya ce kada ku ringa faɗa da irin abin da harshen ku yake siffanta muku na ƙarya haka kurin ka gabji mangwaranka ka ce za halalun na halatta abu kaza haka kurin ka gaigayi goba ka bantar rake ya maka karo ka ce za haramun na haramta muku kaza Allah ta'ala ya ce wannan harshen naku ƙarya yake yi kawai ku kirkir ƙarya ku danganta ta ga ubangiji mai girma ɗaukaka innal ladhina yaftaruna ala allahi alkadhiba la yuflihun Allah yace waɗanda suke kirkirar ƙarya suna danganta ta da ubangiji mai girma ɗaukaka la yuflihuna ba za su taɓa mota ba a takaice dai ubangiji ta yace hurrimat alaikumul maita an haramta muku cin mushe waddama haka ubangiji mai girma ɗaukaka ya haramta muku cin jini waɗannan wannan aya ta ambaci waɗannan abubuwa guda biyu a dunkule almaitatu waddamu wato mushe da kuma abin da yake jini amma wata ayar ba wannan ba dake cikin suratul an'am sai Allah ta'ala yayi mana bayanin wani irin jini aka hana shine duk jinin da yake gudana jini da yake ruwa haramun ne ka sha haramun ne kai mu'amala da shi domin najasa ne fa innahu rijsun kamar yadda ubangiji ta ala yake cewa aw daman masfuhan aw la'ma khinzirin fa innahu rijs wato ko ku mu'amala da jini wanda yake gudana domin wannan rijisun wato najasa ne to a nan wajen ashe kenan duk jinin da baya gudana wannan ya halatta ai mu'amala da shi shi yasa hadisi yazo a cikin sahih bukhari daga ruwayar abdullahi dan umar Allah ya kara masa yadda yake cewa uhillalana maitatani waddaman wato ubangiji mai girma daukaka ya halatta mana maitatani ne. wato matacce guda biyu da kuma yanayin jini guda biyu mushe guda biyu da kuma jini guda biyu menene mushen sai ce fa ammal maitatan amma kaga mushe guda biyu da aka halarta mana mu ci shine falqut wal jarar mushe na kifi da duk wani abu da yake amsa sunan kifi ko abin da yake rayuwa a inda kifi yake rayuwa to ya halarta ko da ya mushe kace saboda ka zo wucewa sai ka ga wata katuwar tarwada ta fito daga gefen wani kogi ta mutu kawai nemi abin gashi gashi a bakka ka cinye a bakka karamakallah ta halatta kaci. ba za ka ce ai ba a yanka ta ba ina fata mun gane wannan ka zo wucewa sai ga wata dorinar ruwa ta fito ta yi mushe sabu kanka yanki iya abin da kake so kai wa amarya yi maka farfesu kwashi farfesun ka akara maka Allah Allah ya halatta maka ita wannan shine maitatul awwal wato mushe na farko wal jarad haka mushen fara har haka bara ita ma ba ta bukatar sai an yi ne sai an yanka ta haka idan kana cikin masu cin fara ko ke kina cikin masu cin fara dan ba kowane namiji bane yake cin fara amma mata ba ka iya raba su da fara karshen ta wata tana nan a makotan masallacin nan daga an bata faran nan an tayin mata da kaimi yanzu ba ya wasa ba gobe sai ta sa an nemo mata fara ta yi bude baki da ita inda hali a daren nan an nemo mata tai sabur da ita musamman irin farar nan soyayya da ta ji mai ta sha yaji ga magira dau a ciki saboda haka ba sai an yanka ba hajiya kwashi a baki karam karam ki tauna a bakin kina rukus rukus a bakin ki kamar kina cin kuli kuli ita ma wannan ta halatta ina fata mun gane wannan wa an damani abdullahi dan umar yace amma kaga jini guda biyu fa huwa al-kabidu wad-duhal ita ce hanta da kuma saifa in ka kalla hanta ita kanta jini ce daskararren jini ce shi yasa bahaushe yake cewa ba a raba hanta da jini haka sai ba in ka kalle ta ita ma jini ce daskararre to ka zo ka ce sai ka fitar da jini a jikin hanta ka isa baka yi ba da ka sai ubangiji ta ala sai halatta maka a takaice dai almaita ba dukkanin maita ba nan wadan ina fata mun gane wannan lafazi ne wanda yake mujmal wancan hadisi na Abdullahi dan Umar yayi bayanin banda kaza banda kaza ko ka ce lafazi ne am amma akwai abin da aka kebance a ciki akwai al-khusus a ciki ina fata mun gane wannan abu na gaba ubangiji ta ala ya ce walahmal khinzir da kuma naman alade malamai idan malamai suka ce idan aka ce lahamu kaza yashmalul la'ani wal Sha'ani, wato ya hadar da naman ya kuma hadar da kitsan wannan dabba din saboda haka shi alade haramun ne a ci naman sa haramun ne a yi mu'amala da da kitsan sa haramun ne a yi mu'amala da fatar sa duk wani abu nasa ubangiji ta'ala ya haramta ina fata mun gane wannan shine ma'anar walahma khinzir wa ma uhilla li ghairi llahi bi da irin abin da aka kuranta sunan wani ubangiji ta'ala a kansa lokacin yankansa ko kuma aka yanka shi ba dan Allah ba shi ma haramun ne a ce. mana dabba ce gata an yanka ta ba a ambaci sunan Allah akan ta ba haramun ne ku ci dan Allah ta'ala ya ce wala ta'kulu mimma lam yuzkar ismullahi alayhi fa innahu lafiskun kada ku ci duk abin da ba a ambaci sunan ubangiji mai girma daukaka akan sa lokacin yankarsa ba wannan fasikanci ne ko kuma a ga dabbar an yanka ta amma ba an ambaci sunan Allah akai amma ba dan Allah aka yanka ta ba ba dan wata ibada aka yanka ta ba wani boka ne ya bada umarni a yanka dabba din to irin wannan naman haramun ne kace shi ba za a ka baka sadaka ka ci ba ba za a baka kyauta ka ci shi ba saboda ba an yi bane dan Allah an yi ne domin ai sabon ubangiji ta a kai. duk dabbar da boka zai yanka bai halatta ka ci ta ba dan tana cikin wa ma uhilla li ghairillahi bi a wata ayar Allah ya ce wa ma uhilla bihi li ghairillah da abin da aka kuranta sunan wani ba ubangiji ta'ala akai ba lokacin yankansa wal munkhaliqatu da dukkanin dabbar da wani abu ya shake ta ta saboda haka ita ma wannan haramun ne a ciki a cita kana da dabba ka daure ta a wuya sai sasarin da ka sa mata a wuyanka ko igiyar da ka sa ka ɗaure ta a wuya sai sarke ta kai sai ta fitar ta ki ta fitar har ta mutu wannan ta zama to almunkhaliqa wacce ta kashe kanta ta hanyar shaka ko kuma haka kurin wani ya kama wuyan dabba ya murde ta ya shaƙe mata wuya har sai ta mutu ita ma wannan haramun ne a ci ta ina fata mun gane wannan haramun ne a ci naman ta. wal mawqudatu haka kuma da dabbar da aka jefe ta da abu ta mutu ita ma haramun ne a ci namanta haka kurin wani yaro irin suna sabit din nan a cikin lungu ko suna yar galagala ko suna wasan jifa ya dauko wata katuwar marmara ya jeho sai fasa kan dabba ta faɗi ta mutu a take a wajen to haramun ne a ci namanta ina fata mun gane wannan ko kuma a jefe ta da wato ainihin wani abu ko mashi ko takobi ko a jefe ta da wata kota ko dukkanin wani abu da za a yi jifa a kai haramun ne a ci ko kuma mai mota ya zo ya make ta ta faɗi ta mutu in har ta mutu haramun ne a ce ta to a ƙarƙashin hakan malamai sun yi tafsiri to lokacin da aka jefi dabba yaya za a gane ta mutu ko ba ta mutu ba wasu daga cikin malamai suka ce idan aka jefi dabba ko me mota ya buge ta in aka zo aka ga tana shure-shure alama ce ta me nama ce ta bata mutu ba sai a yanka ta in aka yanka ta bata gama shure-shure ba shikenan ta halatta amma idan aka zo aka same ta ba ta shure-shure kaga alama ce ta me ta ta mutu saboda haka ba za a yi amfani da ita ba wasu ga cin malamai suka ce a'a shure-shure ba shi yake nuna dabba ta mutu ba ba kuma shi yake nuna dabba tana da rai ba dan akwai dabbar da zaka zo ka same ta ba ta shure-shuren kuma ba ta mutu ba ta yi irin dogon suma din nan wanda ya suma yana shure-shure baya shure-shure akwai kuma dabbar da gashi tana shure-shure din kuma ta mutu yo dabba nawa kake yanka gashi ka yanka ce ta harbe harbe wata har a fara za ka zaka ga namanta yana rawa zaka ga kafarta tana motsi wannan ta mutu ko bata mutu ba ta mutu gashi an yanka ta amma tana shure-shure sai suka ce to ka'idar da za ka bi dan kakka wahalar da kanka manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya baka ka'ida yace ma an harad dama wa zikra smullahi alaihi fakulu wannan ita ce ka'ida din kana buge dabba ba wai kana zuwa kanta kai ta tattaba ta kaji tana shiro shiro ko ba ta shiro shiro ba da ka buge ta dauko wukakka banaci dauko wukakka yankai ke wato sabo ruka mai washi mai kaifi wasasshiyar wuka dauko ta sai ka yanka dabba din in za ka yanka ta kace ce bismillah idan ka yanka ka ga jini ya zuba to ta halatta ka bata mutu ba ina fata mun gane wannan in ka yanka kaga jini bai zuba ba shikenan ta mutu ba za ka ci ta ba ta zaman to mushi shine ma'anar ma anhara dama wa zukira smullahi alaihi fakuluhu duk dabbar da aka buge ta da ka zo kanta yi bismillah danna mata wuka ma anhara dama in har jinin ya zuba dama kuma wa zikira smullahi alai ka ambaci sunan Allah lokacin da zaka yanka fakuluhu shikenan sai ku ci wannan shine ma'aunin da ake gane dabba ta mutu ko bata mutu ba amma ba a ganewa da shuru shuranta ko rashin shuru shuranta. mun ce in tana shure-shure ta iya yiwa ta mutu domin akan yanka dabba gashi an kashe ta amma tana cikin shuru ta iya yiwa bata mutu ba domin in aka gabata shuru-shuru ta iya yiwa ta yi dogon suma da an yanka ta za a ga jini ya fito saboda haka ubangiji ta ala ce wal mawqudatu da dabbar da aka jefe ta wal mutaraddiyatu da dabbar da ta fado ma'ana dabba ce ta haukan gini ko ta haukan wani tsoron wani gida ta faɗo ta faɗi ta mutu to wannan bai halatta a ci namanta ba amma da ta faɗo ɗin sai aka yi bismillah aka yanka ta aka ga jini ya zuba za a ci ko ba za a ci ba za a ci saboda ka'idar ma an harar dama wa zikir rasulullahi alaihi fa ina fata mun gane wannan ko dabba da ta faɗa wani rami ko ta faɗa rijiya aka ɗauko ta aka taranta musu kaga ba za a ci naman ta ba amma in aka ɗauko ta sai aka ga tana shure shure ko aka ga alamun tana limshe ido alamun bata gama mutuwa ba sai a ambaci Allah a yanka in an ga jini ya zubo shikenan ta halatta in an ga jini bai shigo ba to ba ta halatta ba ina fata mun gane wannan dabba ta gaba Allah subhanahu wata'ala yace wannan fihatu da dabbar da aka soke ta ita ma wannan ba za a ci naman ta ba haka kurin dabba ce tana tafiya sai wani ya zo da karfe ya caka mata ya sani ko bai sani ba ta faɗi ta mutu ita ma ba za a ci namanta ba ko kuma ita ta je ta soke kanta a wani abu ba za a ci namanta ba malamai suka ce anan sai dai idan ta zamanto ɗaya ne daga cikin dabbobi guda biyu dabba ta farko ita ce raƙumi dama shi raƙumi in za a yanka shi mai ake masa sukan sa ake saboda haka shi wannan ya halatta a soke shi a yanka shi a ambaci sunan Allah ya halatta dabba ta biyu sai idan ta zamanto dabba ce ta farauta dabba farauta idan aka tashi harbin ta ake da kibiya ko ba harbin ta ake yi ba ko a harbe ta da bindiga ko ba haka ake yi ba kaga kibiyar da aka sa mata ko mashin da aka sa mata me yake mata sukar ta yake to kawai bambanci shine idan ka tashi zaka harbi dabba sai ka ambaci sunan Allah ka tafi farauta a matsayinka na goje a matsayinka na mai dawa saboda haka da ka tashi sai ka ambaci sunan Allah irin kaurayen nan na masu dawa da basu san Allah ba abinda ake ambatan Allah yake dan wani da ya ga dabba din sai ya wani kururuwa ya wani ihu a ce chau goje shikenan sai ya wulla sandarsa ba haka ake yi ba da ka dauko mashin ka yi haka kace bismillah sai ka sakan mata kwari da baka kace bismillah am sai ka sakan mata to idan ya je ya take ta ta faɗi in ka zo kanka ka tarar ta mutu nan ya halatta ka ci a baka in ka zo kanta ka ga tana shure shure alamun bata gama mutuwa ba kenan sai ka yi me sai ka yanka ta amma kana ganin ta tana shure shure ka ga yanka ta ba ta mutu to za zama moshi ba za ka ci ba wannan in ta zama to dabba ta farauta kenan amma dabbar gida ita harbin ta ake yi ai abokiyar zama ce rago ba gida ɗaya kuke kwana da shi ba akuyar ka ba gida ɗaya kuke kwana da ita ba san ka dan marakin ka ba ga kangon ga gidan ka ba ba nan kuke kwana ba ita ba ta bukatar sai an wato harbe ta abin da yasa ake harban dabbar daji saboda bata saba da mutane ba yanzu idan ka zo wucewa ta nan wajen sai ga tumaki suka zo in baka yi wasa ba sai dai ka tsaya musu su su wuce saboda abokanan ku ne tare kuke rayuwa irin kasan ku ɗaya yan garin ku ɗaya yan unguwar ku ne su ma wala Allah yan gidan ku ne wani ragon ma ya girme ka tun kana ciki aka siyo shi za a yi sunanka kuma sai wani ganin babanka ya aiko da rago aka yanka a madadinsa saboda haka za ka gan shi da tije tukub a cikin gida. ina fata mun gane wannan amma dabbar daji idan kuka haɗu da ita dabbar daji idan kuka haɗu da ita guduwa take yi yanzu idan barewa ta ganka sai ta tsaya in bauna ta ganka sai ta tsaya in gada ta ganka sai ta tsaya ai da ta ganka guduwa take yi saboda haka akwai bukatar sai ka yi ne sai ka harbe ta ko dai ya zama to dabba ta daji ko kuma ya zamanto wato ainihin raƙumi ne waɗannan ana soke saboda haka su waɗannan in ka harbi dabbar daji ka zo ka samu ta musu to dama ka yi bismillah in ka samu bata ƙara su ba sai ka yanka a bakka sai ka ci wannan shi ne wallazi hatu dabbar da aka soke ta wa ma a kalar sabo ko dabbar da karan farautar ka ya fara ci karan farauta ana masa training ne kamar da Allah ta'ala ya faɗa ayoyin da ke cikin suratul an'am wa ma allamtum min aljawarihi mukallibina tu'allimuna hunna mimma allamakumullah da irin abin da kuka sanar da karnukan farautar ku da su tu'allimuna hunna kuna karantar da su mimma allamakumullah daga cikin abin da ubangiji mai girma da kuka ya ya karantar da ku saboda haka karan farautar ka sai kai masa training da zarar ya ji kace ce bismillah sai ya fita da gudu ya san ka gano abin farauta ina fata mun gane wannan sabanin wani gojan sabanin wani mai dawa shi karan farautarsa ba bismillah yake masa ba wani fito yake da zarar karan farauta ya ji yayi fito wai to an gano wani naman daji sai karan ya fita da gudu wani kuma sai ka ja masa training da shishka kama shi yana zuwa da ya kama kansa ya kama wa bai halatta ka ci ba saboda haka dole kai wa karanka training da zarar ya ji ka ce bismillah fita a guje to idan ya je ya fita a guje din nan sai ya je ya kama abin farauta din ya ci murmusa shi ya kashe sai ya koma gefe bai taba ba to ya halatta ci. ina fata mun gane wannan saboda kai ya kama ba amma idan ya je ya farautar abin wannan farauta din saboda haka da ya zo sai ya kama shi da ya kama shi kana zuwa sai ka tarar ya fara ci ya fasa cikin yana cin ƴaƴan turmi to a lokacin bai halatta kai ka ci ba shine wa ma akala sabu hadisi ya zo a cikin sahih bukhari da muslim daga ruwayar abu huraira Allah ya kara masa yadda yake cewa manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama yana cewa idan ɗaya daga cikin ku ya umarci karan farautarsa ya ambaci sunan ubangiji mai girma ɗaukaka karen ya je kamo masa abin farauta sai zo ya tarar karen ya fara ci to bai halatta ka ci shi ba manzon Allah ya ce in akala fala ta'kul idan ya fara ci kada ka kuskura kai ka ci in fa inni akhafu an yakuna amsaka ala nafsi maza Allah yace ina jin tsoron kansa ya kama ba kai kama ba inda kai kama to da ba zai fara ci ba haka dabi'ar karan farauta ne in ya kama domin kai to ba zai ci ba amma ka azabtar da shi da yunwa an wuni ana yawo da shi a daji yana ganin ka kama wancan ka zuba a buhu ka kama wancan ka shi a cikin buhu ka boye a cikin lalitar ka ka dora bayan babur ɗinka na farauta ana zuwa da an kama wani yana bukatar zai ci ne ya koshi me ruwansa ai kamar yadda bahaushe yake cewa kare ya ce in gani a ƙasa wai ana biki a gidan su kare kawai shi kenan sai ya je maka gadi ai shi ma ya kamata ya gani a ƙasa naka idan ya buge nasa ne to irin abin da ya fara ci ba za ku ci su ba waɗannan nau'i na dabbobin bagidi ta ce ya haramta su a kansu illa ma zakkaitum sai fa irin abin da kuka yanka wato ainihin idan karan farautar ku ya kama muku dabba ya zo ya tumurmushe ta bai kashe ta ba bai fara ci ba to ko idan kun zo sai ku yanka ta saboda haka ya halatta ku ci ta wa ma zubiha ala nusubi haka kuma ya haramta ku ci dukkanin dabbar da aka yanka ta ala nusubi lafazin nusub din wasu daga cikin malamai suka ce jam'i ne na kalmar nisab annisab shine wurin da ake yanka dabbobi na mushrikai mushrikan larabawa suna da wuri da suke warewa in suna so su damfar mabiyansu in suna so su dambari al'ummar su sai su ware wani waje sai su ce wannan wajen za a kai a yanka dabba sai wuri kaza za a kai a yanka dabba dan neman kusanci da gumaka to duk dabbar da aka kai ta wannan wajen aka yanka ta saboda neman kusanci da gumaka bai halatta ku ci ta ba wannan shine ma'anar wa ma zubi ala nusuk wasu kuma daga cikin malamai su fassara kalmar an-nusuk din da cewa shine al-afna wato duk dabbar da aka yanka ta dan neman kusanci da wani gunki daga cikin gumaka bai halatta ku ci ta ba ina fata mun gane wannan dabbar da za ku ci ita ce wanda aka yanka ta dan neman kusanci da Allah domin wanda ya yanka dabba yana fatan ya samu ƙarin tsoron Allah ne a cikin zuciyarsa lan yanala Allah luhumuha wala dima'uha walakin yanaluhu taqwa minkum tsoron Allah ake bukata daga gare ku kamar yadda ubangiji ta ala ce inna a'tainaka al-kautsar fasalli li rabbika wanhar inna shani'aka huwal abtar ashe ana yin yanka ne saboda wa saboda Allah kamar yadda Allah yake cewa kul ka gaya musu ya ma'aikin Allah inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamatiya sai ce me lillahi rabbil alamin sai duk waɗannan ana yin su ne dan Allah ina fata mun gane wannan wannan shine ma'anar wa mazu biha nusubi da abinda aka yanka alal nusubi dan wato ainihin neman kusanci da gumaka wa an tastaqsimu bil azlam haka ubangiji mai girma daukaka ya haramta muku yin al istisqamu bil azlam neman sa'a da kibiyoyi ya ake neman sa'a da kibiyoyi mushrikan larabawa waɗanda suke gadin gumaka sun kasance a da idan suna so su damfar mabiyansu sai su ce in za ka yi tafiya don kasuwanci ko za ka yi tafiya don ziyara ko za ka yi aure to ya kamata ka zo a yi maka taimako ya kamata ka zo a duba maka saboda haka idan ka je wajen irin waɗannan suna da kibiyoyi guda uku kibiyar farko an rubuta a amarani rabbi kibiya ta biyu an rubuta nahani rabbi kibiya ta uku ba a rubuta komai a cikin ba saboda haka da ka zo sai a ce rufe idanka sai a yi maka wasu gwaranci da ba ka iya ji a ambaci wasu sunaye da ma anzalallahu biha sultan da yaren da yake shi ba na mutane ba shi ba na aljanu ba kawai wani ne ya sha giyarsa sai masa karo ya kirkiro waɗannan yarurruka ɗin, ya kirkiro waɗannan lafazuzzuka ɗin, saboda haka sai su ambata sai su ce rufe idanka kana rufe idanka sai a ce zaro kibiya ɗaya kana zaro wannan kibiya din sai kaga an rubuta amarani rabbi to wannan babu laifi zaka je ka iya yi akwai sa'a a ciki ina fata mun gane wannan ko ka zaro kibiyar sai kaga an ce nahani rabbi ubangiji na ya hana ni sai su ce to babu sa'a duk yanda kake son budurwarka da yanda kake kar kana mata I love you wujiga wujiga haka zaka hakura dan sun ce idan ka aure ta sai ta jiga ka ina fata mun gane wannan amma idan ka zaro kibiyar sai ya zamanto babu komai a ciki to babu sa'a babu rashin sa'a saboda haka sai ka ƙara maimaitawa wannan shine abin da mushrikan larabawa da suke yi to kuma sai yanzu bokaye da ƴan tsubbu sai suka ɗauko irin wannan abin sai suka kawo shi addinin musulunci ana nan ana yi wani lokacin zaka ga da alqur'ani suke yi akwai wanda idan ka je wajensa zai baka sa'a zai ce maka to dauko alqur'ani zai dauko maka alqur'ani ya wato ainihin ya bude maka sai ce rufe idan ka ya mika maka ya ce rufe idan ka kana rufe idan ka sai ce bude kana budewa da ka karanta ya ayyuhal ladzina amanu abu bil uqud inda maganar imani ce sai ce to akwai sa'a a ciki eh ba matsala ka iya tafiya akwai sa'a sai ka dauki sadaka ka bashi amma kana budewa sai kaga ya ayyuhal ladzina kafaru la ta'tazirul yawma to kai ka san akwai matsala ina fata mun gane wannan akwai matsala a ciki saboda haka sai ce maka babu sa'a kaga a nan wajen akwai at-tala'u fi ayatillah wasa da ayoyin ubangiji mai girma ɗaukaka duk wata aya da Allah ta'ala ya saukar a cikin alqur'ani mai albarka ce amma saboda rashin imani da rashin tauhidi da rashin sunna na waɗannan mutanen suna wasu ayoyin kallon albarka wasu ayoyin ana musu kallon rashin albarka sai a ce maka wannan ayar babu sa'a a cikinta wa ya gaya maka akwai ayar da babu sa'a a cikinta bayan Allah ta'ala ya ce mana wannan alƙur'anin littafi ne mai albarka kitabun anzalnahu ilayka mubarakun littafi ne mai albarka ya zaka ce akwai wani abu na rashin albarka a cikin alkur'ani sannan kuma wannan sai kautar da mutane gabarin amfanuwa da surrukan da ke cikin alkur'ani gabarin amfanuwa da dimbin ilimin da ke cikin alkur'ani kawai ka bai da alkur'ani ya zama wani kundin neman kuɗinka ya zama wani kundi na bokancinka ya zamanto wani kundi na tsibbinka ya zamanto wani kundi wanda kake halatta abin da kaga dama kake haramta abin da kaga dama da shi wanda ba shi da hikimar da ta sa Allah ya saukar da alqur'ani ba at-tadabbur bin kwakwafin ma'anonin alqur'ani da gano abin da Allah yake nufi da aiki da su shine abin da Allah ya saukar da alqur'ani domin sa kitabun anzalnahu ilayka mubarakun liyadabbaru ayatihi wal yatadhakkaru ulul albab sannan alqur'ani littafi ne da ake wa'azi da shi fa inna ma yassarnahu bi lisanika litubashshira bihi almuttaqin sai ce wato zira bihi qauman ludda wa laqad yassarna alqur'ana sai ce lizikir shi alqur'ani littafi ne da ake wa'azi da shi ba a wannan bokanci din da shi wani kuma sai maka da sunan annabawa suna nan suna da irin wani kundi yana nan in ka je kaso kurmi iya a kurmi ake siyarwa duk sunayen annabawan da ubangiji ta'ala ya cikin akwai su akwai saboda haka sai a ce rufe idanka idan ka rufe sai a buɗo shafin sunayen annabawa ɗin nan sai a ce ɗora hannunka kana dangwalo annabi adamu sai a ce to za ka bar ni'ima ka komo ƙasa in kai mai kuɗi ne za ka talauci don shi ma annabi adam da a aljanna yake sai ya da duniya da duniya da aljanna wanne ne ya fi ni'ima ina ne ya fi ni'ima aljanna ta biyu saboda haka sai a ce za ka da baya haka kurin ka je ka nawa kanka tsiya kana yan samun kuɗin ka kana kasuwanci a malkal plaza ko a makarfu plaza kana yan tara yan kuɗaɗen ka haka kurin yanzu sai a ce maka za ka da baya sai aka zo aka ce maka dora hannunka kana dora hannunka sai ka tabo nuhu sai ce to akwai matsala ruwan bana da za a yi gidanka yana kinkinau to idan riba ta kawo <laughs> idan riba nuna ta kawo akwai matsala saboda shi ba mutanen annabi nuhu da me aka halakar da su da ruwa ina fata mun gane wannan kana tabo annabi yusufu sai a ce to ba komai yan mata za su soka inda shi ba yan mata sun so shi to amma kuma ya taba yin furzin karshen da su maka misala su ce kai ma za ka yi gidan yari haka suke wannan tala'u haka suke wannan wasa da ayoyin ubangiji mai girma ɗaukaka haka suke wannan wasa da ayoyin ubangiji mai girma ɗaukaka akwai wanda suke yi da carbi saboda haka idan aka zo sai a baka carbi a rike irin saman sadin nan saman ladani din sai a ce rufe idan ka kamo da an rufe da ka rufe ido ka kamo sai a ringa lissafawa Allahu Muhammadu Jibrilu shedan Allahu Muhammadu Jibrilu shedan in aka tsaya akan Allahu sai a ce to ba komai da kake ta yi in aka tsaya akan Muhammad sai a ce eh akwai nasara amma ba ta kai ta farko ba in aka tsaya akan Jibril sai su ce eh to akwai nasara amma dai za a sha bakar wahala tunda jibril bai kai allahu ba bai kai muhammadu ba amma ana tsayawa akan shedan to an jo gano maka tsiya ina fata mun gane wannan ka shiga cikin matsala to haka suke waɗannan tala'ukin akwai waɗanda kuma ɗalasimai suke amfani da shi saboda haka kawai zai je wasu tofuffuka a cikin hannunsa sai a ɗauko ɗan ƙaramin yaro wallahi akwai waɗanda gidansu idan za su shiga sai sun duba saboda tsabagen rashin dokaro ga ubangiji mai girma ɗaukaka saboda haka sai a ɗauko yaro sai a dora masa hannu yaron shi kuma sai hango kamar ga wata TV a cikin hannun ɗan adam saboda tsafi me ka gani sai ce wani mutum na gani wani irin kaya a jikinsa sai ce bakaken kaya ce to shi ne masa ya koma ya sawo fararen kaya in ya koma ya sawo fararen kaya din nan sai a ce to tambayar shi wane yana so ya ji me yake faruwa a gidansa kafin ya shiga cikin gidan matarsa ma bai yarda da ita ba zargin ta yake sai an duba masa suwaye masoyansa abokanansa na kasuwa suwaye masoyansa abokanansa na office suwaye masoyansa abokanansa na siyasa sai an duba masa wannan yanzu waɗannan sun fi kowa ɗaukaka a cikin al'umma sun fi kowa matsayi a cikin al'umma su ne waɗanda in sun wuce za ka ji ana ce musu akaramakallah yana saba wa Allah kana cewa Allah ya girmama shi amma kai da kake karantarwa kai da kake tsora mutane a tauhidi sai ka shawo kana da libar ɗinka tsoho kana ta fama wani yaron yana zaune a ƙarƙashin bishiya zai ce ya malam sai ya maƙe bulka ya maka cikinci su suka fi kowa samun kuɗi mata suna nan suna yawo wuraren su, suna zuwa wuraren su. musamman matan manyan nan musamman matan 'yan siyasa haka su ma wasu bara gurbin yan siyasa ɗin ba su da aiki sai zuwa wajen bokaye kai idan ka kalli wani ma kai ka san ka je wajen sa ma ka dawo da ajin ka baya ka kalli irin fatar jikinka shekarar ka nawa kana kwana a AC kana tashi a AC gida AC mota AC office AC amma ka shiga ƙauye ka same shi daga ja daga ja ko burushi na bishiya baya yi balle na makilin wai ka zo ka fada a gabansa ka sha gezina ka sha filtex ka sa buwa a jikinka amma ka je ka fada a gaban ɗan ƙauyen da rigarsa duk jirwaye yana ɗoyin hammata wai ka ce ka zo neman nasara a wajen to wata nasara kake nema da kai da shi in an kai ku kasuwar bayi wa za a fasiya sai ka fi tsada dan ka fi shi gani in aka kalli fatar jikinka ta fi tasa sumul sumul da an kalli teɓar da take ƙeyarka an san cewa ka daɗe kana halaka kaji shi kuma kana ganin sa ƙememe ɗin nan ƙerere ɗin nan kana ganin sa raƙaƙe raƙaƙe ka san wannan akwai yunwa a tare da shi ko gaban likita kuka je prescription ɗinku ba ɗaya ba yau da zai je gaban likita kai ka je gaban likita Abin da likita zai baka oda sai dai ya ce maka alaji a rage cin kwai a rage cin kaza a rage cin naman babban dabba saboda ka ci rabon ka har ka cinye ka shiga rabon talakawa shi ko yanzu da zai je gaban likita sai dai a kafa masa doka ana da Allah ringa neman kwai ana ci ko ana neman nama ana ci in babu ka ringa hada da wake da yakuwa da waye da shauransu da wannan zai ci wai amma yau shi wajen su kake zuwa neman ci ba sannan idan ka ce shi ne ya taimaka maka ka samu mulki ya fi ka son kansa ne mana ya fi son kansa ke ya fi son ka kenan a kanka in yana ba da mulki dan Allah wane ne wanda baya so ya samu mulki waye wanda baya so ya kwana a gamman house waye wanda baya so a wajiniya waye wanda baya so ya ganshi da masu tsaransa ss suna yi mobile suna yi jiniyar gaba da motocin da suke ragawa duk wanda ya zo gaban ka yana ce maka yiwa excellency waye baya son wannan shi ma yana bukata shi ma yana so in shi baya so ƴaƴansa suna bukata to idan fitsari banza ce ka za ta yi mana ga Allah yana gaya maka mulkin nan shi ya danka maka shi ya maka kyautarsa qulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasha mulka وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك khair ka tambayi kanka naira miliyan ɗaya ta farko da ka fara samu a rayuwar duniya sai da ka je wajen sai maka addu'a ka samu to dan me yasa kake tunanin cewa a yau da kudin ka sai kai miliyan goma sai kai miliyan 15 sai kai miliyan ashirin suka tafi miliyan 100 sai ka je wajen sa zai maka addu'a sannan kuɗin za su tsaya kaga wannan akwai wofintaccen tunani a ciki kaga wannan akwai rashin wayewa a ciki shi yasa muke fada muke karawa wallahi tallahi billahi allazi la ilaha illa huwa kun jira rantsuwar ƴan musulmi in ji mata babu dan birni sai ahlus sunna duk wanda baya bin sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama, duk inda ka kai da gina katan gida in dai baka fahimci sunna ba duk inda ka kai da sa riga in dai baka fahimci sunna ba duk inda ka kai ga hawa babbar mota in dai baka fahimci sunna ba ana mu'amala da kai za a ganka wani ba kauye ba kauye amma za ka ga talakan da ya fahimci sunna ba katan gida ba kyakkyawar riga ba mota hawa a keke na tafi yake yawo ko a bus yake yawo ake yawo da shi a cikin gari amma yana maka mu'amala ka san wannan wayayye ne dan birni ne ba za a rena masa hankali ba amma da zarar baka fahimci sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ba kana zaune wani dan kawai sai zo ya rena maka hankali yanzu nan zai zo ya maka rufa ido shikenan ya tsorata ka shikenan ya ja hankalinka shikenan ya tabal da imaninka ya kada ka nan ya kada ka can wajen amma idan mutum ya sha sunnar manzon Allah ya koshi sunnar manzon Allah ta yi tasiri a jikinsa idansa kadai idan ka kalla ka san wannan bai kamata ka rena masa hankali ba dan bahaushe ya ce wargi ma wuri shi ka samu mu su zo wajen mu mana Wace irin barazana ne ba a yi me jiya ta yi ballanta na yau duk irin abin da suke magana in bala'i ya faru a ce shehunai aka taba bayan Allah aka taba waye da shauransu me malaman sunna suke karawa kullun sai dai kaga sun kara kyau sun kara lafiya sun kara kyalkyali kullun ka saurari lafazin bakin su kara sha'awar su kake yi saboda lafiya suke karawa da imani ba wanda zai maka wani abu ba wanda ya isa ya maka wani abu ba wanda ya isa ya baka wani abu bisa ka'idar fadin ubangiji ta'ala qul lan yusibana illa ma kataballahu lana huwa maulana mu abin muka dogara da shi kenan wallahi mun yadda ba wanda wani abu da ya same mu sai abinda da ubangiji ta Allah ya hukunta mana dan Allah shine majibincin al'amarin mu Allahu rabbuna Allahu maulana kuma ubangiji mai girma daukaka ya ce in dai ka yadda Allah shine majibincin al'amarin ka ka gama ba yanda zaka yi ka tabe wannan ita ce sirrin da manzo ya rika wannan shine sirrin da duk wani bawan Allah ya kamata ya rika inna waliyallahu allazi nazzala alkitab kitaba wa huwa yatawalla salihin abinda muka faɗa daidai Allah ta'ala ka bamu lada wanda muka yi kuskure ko tsufan harshe ubangiji ta'ala ka yafe mana wa subhanaka allahumma wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik wa assalamu alaikum wa rahmatullahi